a wanda aka fi wanda ko a zamanin manzo Allah ka fi shi ne wanda muke yi shi yasa ya fi shahara amma malamai suna ganin cewa kowanne kai ya halya me ya halatta amma kuma ba karantarwa bane ba yanzu kawai kana zuwa masallaci sallar asubahi sai mu ji sabon kiran sallah ta shi dan Allah sai an koya mutane sa'an nan ami a dabbaka wannan sunna ko dan karka zamto musu fitila Allah a koya mutane addini in aka dabbaka musu me ba laifi yanzu ku dan yanzu ladan mai tashi ya irin wannan kiran sallah ko ba za mu samu damuwa ba amma shi maladan tukuna ya tabbata ya iya dan kada ya fara mai ya tsare akan hanya dan a garin dabbaka sunna ya kamata a wa ami wala lahu an yaf'ala fi'lan nahmi hatta ya alama hukuman lahi sai ya koya gabanin kai wannan aiki. Allah shi muke mu ba na gani ta baya ba na gani da idan baya amma na samu labarin cewa abokina aminina malam shu'aib abubakar idris abu abdurrahman yana wannan masallaci ah, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara yankuntakan da ke tsakaninmu duka ya ƙara ƙauna tsakanin musulmai musamman ma almajirai saboda kamar da wani magabaci ke faɗa cewa al'ilmu rahimun bai na ahalihi cewa karatu da karantarwa abu ne da ke kulla zumunci tsakanin mai ma'abotansa da kuma ɗalibansa eh, mu kenan ah, malam ba ɓoye ne gare ku ba shine ke yin wannan karatu lokacin da na yi bulaguro ko ma lokacin da na ga gurin da na ga ba zan iya ba sai yi tafiya sai in ba shi dama mai ya zo ya yi kamar yadda wani lokaci in kuma ba shi da in yana da uzuri yakan tura ni nima an je masa me masa karatu kamar na shafaɗa muku cewa aboki na ne tare da shi muka karatu duka a madina kuma a eh, aji guda wani ikon allah shine ni ne nake bin malam ni kai kake bi da kai nake bin ka ne duk in in ina a yana a in yana bi ina bi yana me yana bi haka har maga makaranta ko aji wata ɓarɓa ba Allah shi wake mu ina gani za mu ba shi dama eh, tun da ya zo ko ko da kalma ɗaya na ga kuna ɓatar rai ba ku son ku ji magana sani ha ba ku so kuna so sosai to ba la shabi kaji jama'a sa sa ji abin da ka faɗa sa sa ji muryar ka faddala shi <laughs> ko kalma ko yi bismillah kamar yadda malam ya ce ni gaskiya gaisuwa kawai zan yi saboda kwana biyu ba a haɗu ba kuma idan aka ce sayar bukhari wato shaukin da nake yi in saurari karatun da kuma jin hadisan bukhari ya wuce duk yadda kuke tsammani saboda wato irin baiwan da allah yawa imamul bukhari yadda ya tsara wannan littafi din da ƙila abu guda ɗaya a cikin wannan karatu da aka yi bayan kammala kitabu al-mawaqit ko sai aka shiga kitabul azan. wanda al-hafiz hajar rahimahullahu ta'ala da ake ganin ba wadda ya sakanta wa al bukhari aikin da yawa al'umma sai al-hafiz ibn hajar ahmad bin ali al ne rahimahullah yake cewa ka dubi imamul bukhari bayan ya ce maka kitabul mawaƙit da yake bayani akan lokuta sai ka maka kitabul azan me alakan sakani yana so ya gwada maka cewa to in ka san lokutan sallah me zai sanar da kai cewa lokacin ya shiga sai ce kitabul azan saboda azan ya zo ne ya bayyana maka cewa lokacin sallah ya shigo saboda ka la shakka tsari irin yadda imam bukhari ya tsara littafinsa wato wani tsari ne na administration na gudanarwa da mutum ya kamata ya ɗauka a rayuwarsa kuma yadda yake tsaro hadisansa haka za ka gani in ya kawo hadisi ya kawo bayani a kai abin da zai biyo zaga yana da alaƙa da abin da wato ya gabata saboda haka ya yan uwa musulmi duk wani da'awa na ahlus sunna da za ka yi to fa ya kare a karanta wato alkur'ani da hadisan manzon Allah da fahimtansu da ɗabbaka su duk wani tattaunawan da malamai suke yi na fahimta akan kiran sallah ko wani abu yana dawowa ne akan me akan waɗannan hadisai da ake bayani a kansu sai dai nukta muhimmiya da shi a doktor ya yi ishara na cewa babul ilmi au min babil amal to babi na ilimi ya fi babin ɗabbakawa faɗi ka karanta ilimi da yawa wajen ɗabbaka shi kuma sai ka dubi yadda mutane suke saboda kada su sani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce wa manzon Allah wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighairi ilmin to kai ma la tuhaddithu an nasa hadithan la tablughu عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon sauke wannan littafi na sahihul bukhari a biyo da sahihu muslim a biyo da sunan abi dawud a biyo da sunan nasa'i ko tirmidhi wanne ne kafin wani tirmidhi ko nasa'i tirmidhi nasa'i to ku je dai ku binciko sai wa ibnu maja ako ko ibnu maja ibn maja'a ko ibn maja me ake kiran wayannan littattafan sihahu sitta sihahu sitta ba daidai ba ne me yasa lalle wannan sunan ya shahara wa man alaiha atlaqa sihaha faqad ata tasahulan sariha duk wanda ya kira waɗannan sunanul arba'a ya ce sihahu sitta wannan mashhuri ne amma kuskure ne a sahih guda biyu ne bukhari da muslim sauran kuma ba su yi sharaɗi cewa abinda suke fitarwa ya inganta ba saboda ka fatan mu shine da mu na sunna mu karanta sunna sai kuma mu yi aiki da abinda muka karanta wanda wannan shi zai kawo mana mafita da zama lafiya a kasan mu da dukkan kasan musulmi in suna son zaman lafiya shine su ci gaba da karanta sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda sura ne na rayuwarsa Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimta da aiki da abin da muke karantawa subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi